yayin mika wannan yarinya Ese Oruru ga iyayenta a hedkwatar 'yan sandan Najeriya da ke nan Abuja. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya Olabisi Kolawole ta ce. It was confirmed that the Kano State Sharia Commission abu ne tabbatacce hukumar shari'a ta jihar kano da ofishin mataimakin sofeta jihar na 'yan sandan najeriya shiya ta daya da ke kano tuni sun samar da maslaha ga wannan batu a dai yayin da yarinyar ke hannun hukuma ne ake ganin wani abu ne daban domin harkar ta kunshi bin matakaiya mataki-mataki mahaifiyar wannan yarinya madam Rose ororo ta ce ta ce tana yaba wa 'yan najeriya bisa yadda suka yi tsayin daka har ta sami diyarta tana gode wa kowa da kowa yanzu ta samu diyarta za su koma gida allah yawa kowa albarka wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama a najeriya comrade abubakar abdulsalam ya nuna damuwa bisa yadda takwarorinsa masu fafutuka suka yi ta ƙarin gishiri dangane da wannan batu na ise ororo a wannan ishu akwai abubuwa da dama da kamata mu mai da hankali a kansu amma da shike waɗansu daga cikin mu ma bara gurbi ne ba masu aikin fafutukan ne wanda zai kasa ci gaba ba sun dogara ne akan munafurci da kuma a basu wani abu a wani waje zai su faɗi son zuciyar waɗansu ai tun kafin su samu wannan labarin wannan ishu ɗin an ɗauke shi an kai shi gaban mai martaba sarkin Kano shi da kanshi bai goyi baya ba ya nuna kuma a kan cewar tun da yariyar nan bata kai shekarun mallakar hankali da ba ba za a biye mata a ce ai an aminta da musulunta da ba ba za a biye mata kuma da cewar ai za a daura mata aure da wani ba to saboda haka yanzu ban kawar hujja da wani su taso suna ta wani hura wuta akan wannan maganan ba suna yi don saboda su ƙara gaba tsakanin kudin cin ƙasar nan ko yammacin ƙasar nan da arewacin ƙasar nan Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria